za su ran da birni za su sabon gari za sun je suna shashanci har asuba su dawo ya ta kai karatu da wata hujja aka ɗauke ta yaya za a yi ta jarrabawa amma kafin a gama jarrabawa ma ta san makin da ta samu ta san wa aka zubarwa in ta ma za ta zo ta yi makin wannan duk ba zalunci bane Allah ba zai kaskantar da mutane ba duk abin da muke so nema mu nema za mu duk abin da kake nema ka nema za ka samu ba sai Allah ya tofa albarka ba a cikin su sa'an nan an tuzartar da darajar ilimi da zalunci da rashin mutunci da kaskanci da rashin mutunta ilimi da rashin siya amana ilimi me zai hana mutane su ga cikin kaskanci me zai hana mutane su shiga cikin kaskanci sai ka zo kana ta surutu gaskiya haƙƙin ka ne kana nema amma ba mu zai saurara ka sulhun ta ka da Allah ka gani in Allah ya karbi ka hannu biyu kowane ne in ba zai ba sai Allah ya jefar da ya kama wanda zai maka ko ko wannan da ke nan Allah tausaye zuciyarsa ya ga cewa ai waɗannan ƴaƴanmu ne dan me zai ta aiki ma abin da za a bashi ba zai isa ba dan Allah matarsa da ƴaƴansa ko dan kasancewar su ma ƴan Najeriya ba a ba su kuɗi kyauta ba ku dai ka kowa a bashi albashin da zai isa shi hawa amma ya yaushe za ka samu wannan sai ka koma ga Allah sai ka yi sulhu ka da Allah wallahi amma duk abin da za a tara maka na kuɗi ne ne da menene yaushe shekaru uku da suka wuce ne ba wani irin tsari ne ba aka koma gidan jiya in aka tara haka ba a koma ana tilas ne fa a tara ba wai sai hukuma ta ga dama ba tilas ne ma'aikaci a bashi a bashi hakkinsa da zai ishe shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ranan lafira Allah zai jayayya da mutum uku cikin waɗannan mutane guda uku akwai wanda ya yi maka aiki hakkinsa kake bashi ko ka tawaye masa wani abu cikin hakkinsa Allah zai jayayya da kai ranar tashin kiyama dan me ka ki bashi hakkin shi ko dan me ka tawaye mashi hakkin sa dan kasance shi zama malamin firamare ya zama malamin makaranta waye ya taimaka aikin shugaban kasa ya zama malamin makaranta daraja shugaban kasa ina ya waye karantar da shi kafin ya zama shugaban kasa ko soja ko wane ne kafin ya kai inda yake sai da malamai nawa suka karantar da shi kasa duk wane ne iyayen kasa malamai ne iyayen kasa malamai su ne iyayen kasa duk inda ka kai da dukiya da kamfani da mulki da menene da menene ba za ka taba iya daukar biro ka rubuta a ko a a baran da aka fitar da kai cikin cikin uwarka sai ka zauna gaban malaman makaranta waɗanda su suka bar aikin su suka bar ƴaƴan su suka bar komai dan su karanta su karantar da kai wa yake aikin su ba shi da daraja su ne suka kaskantar da kansu gabata wannan abu in suka dawo da martaban kansu da amana na ilimi suna aiwatar da abin da yake mm, eh, muqtadal ilmi wallahi ta'ala da Allah zai ba su dokaka duk duniya ta hadu wallahi ba za su yi ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم سنة لا wurin ubangijinsu. inna Allah lallai Allah maɗaukacin sarki fari'ul hisab mai saurin hisabi ne sa'an nan sai Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah isbiru ku yi a kan bin Allah ku yi hakuri akan guje ma sabon Allah ku yi a kan bin Allah komin wayan da ke ciki ku yi hakuri akan kauce masaba Allah duk daɗin da ke ciki وقادروا كساكي حقوني كما أكد ياكي سكن هذا الدين الله ورابطوا كجيكو رباط مرابطة كجيك مرابطة شيني كجيك سيا فجم فاما كان سارع الدين الله ba haka ma sai mala abdullahi na gwani yayi ba abdullahi na gwani ina yake ta ba yake ya ina gwani ina yake mu ina yake har yabar duniya ya mahallu mahallin ribat inda ya sai yake ne saboda ya samu darajar ribat haka kuma muhammad da shi ma sai da ya haka tare da cewa suna da iko su ji dadin duniya amma su ba duniya ce ta dame su ba fa suna da mulki Muhammadu Bello ba shine zai zama sarkin musulmi ba wane ne farkon wanda aka ambace shi da sarkin musulmi a Sokoto Muhammadu Bello ma'ana dibba Sokoto dibba filata ne Sokoto ga kafin su ma'ana shine sarki shine gwamna shine shugaban kasa shine komai da zaka fada a wannan lokacin kuma akan ilimi na addini sai dan yayi jihadi yaji jihadi ba to amma me ya faru wata mata tana cikin mulki tana cikin jin daɗi a karkashin masu mulki azzalimai ta ga yadda rayuwa ta shimfidu da ta fado ciki aka yi yaki ta fado rabon muhammadu bello ta zo kuma wani wurin wani sarkin amma ba azzalimi ba sai ta ga bambanci wancan mulkin da ake ciki duk abin da ake so a tashi kenan duk abin da ake so za a samu ko halal ko haram amma da ta fado cikin mulkin adalci na addinin musulunci wata rana sai ta ce Muhammadu Bello sun kafa da za a dama yau ba nono <laughs> ce ke ka tambale in babu nono a sha da ruwa ce ke ka tambale in babu nono yau ba ki a sha fara da ruwa ba don sarki musulmi ya ga nono da fura da ruwa ne a lokacin duk ba filatinin sokoto karkashin waye da haramun ake so yaya za a yi gidan sarkin musulmi a shafura da ruwa babu nono zai taba yiwuwa to amma ba abin da suke so ya shiga cikin wannan baki ya sauka cikin wannan kiki sai halal yasa Allah ya taimake su suka kafa daula ta musulunci suka gina kuka zo kuka rusa suka raya kuka zo kuka kashe kuna son zuciya kuna son duniya wai ba a son ran wane ba ce ba a son ran wane ba ce shi ne sai ne kowa za shi Allah ya kadda ke tambaye ma'ana Allah ya fushi ko an mutane eh, wanda kake tsoro yadda ko Allah ya fushi ke rabitu wattaqullaha ku bi tsoron Allah la'allakum tuflihuna saboda ku samu tsira mm-hmm. wannan aya ita ce kullum manzon Allah ya tashi zai kiyamun dare sai ya karanta ta wayannan ayoyi sa'annan yace Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fi wa fawqi nuran wa amani nuran wa khalfi nuran wa ij'al li nuran abin manzon Allah ke manzon Allah ke kai shi haske ne ba haka bane imamul huda laulahu ma urifa al huda ba haka ya fada ba amma ga abin da manzo Allah ya da Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi kaza nura yana taraddu yana tadarrui yana roƙon Allah shugaban kasa ko gwamnati ko sarki ko wane ya tashi daga dare karihin Allah ya gani Allah ya saukar da albarka a kasar sa'an nan ala kulli halin wayannan ayoyi akwai matsaloli na nahwu a ciki akwai matsaloli na balaga akwai matsaloli na matsaloli masu kinni yawa a ciki ina matsala ta cikin balaga a ciki akwai ibas kenan ko ibas sama da kasa dare da rana ji da mace as-samawati wal ard ذكر وأنثى الليل والنهار يا جيت مصيبات كينكو to ala kulli halin ya isa haka ko saboda a shiga cikin suratul nisa in ba ga matsaloli suna da yawa dangane da waɗannan don malamai ka ce mustahabbi ne in ka tashi daga dare kafin ka yi wa eh, qiyamul layli ka karanta waɗannan ayoyi kai tadabburin su don haka manzo Allah yake da ya tashi wata riwaya aka ce da hannunsa biyu yake share bacci a idanunsa wata riwaya aka ce da hannunsa daya yake share bacci a idanunsa kafin aje ayi alwala kenan sannan sai kalli sama a lokacin sama babu rufi ko sai kaga hasken taurari da wata da mamakai na Allah madaukakin sarki kace inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma وقنا عذاب النار ربنا ربنا ربنا تو تبارك zai ka tashi kai alwala ka zo kai sallar nafila raka a goma sha ɗaya ce ko menene yadda Allah ya hore maka tara ce bakwai ce menene duk application da kake da shi ka shigar da shi wannan lokacin sulutul akhir Allah yana saukar da rahmatsa yana ce wa zai roke ni na baki wa zai kiraye ni na amsa mashi wa zai nema na baki wa zai nemi gafara yi masa gafara ana ta faɗa kana nan kana nan shari ke kana ce maka ai ba abu ga karfe uku ba tukun ai ba abu ga hudu ba tukun ai bai kai hudu da rabi ba saura kwata za ka tashi kan ka tashi ai kiran sallah shi nan wannan wannan darajar ta wuce ka gobe haka zai zo maka bibi haka zai zo maka har rayuwarka ta gama lalacewa mun gane ko sa'annan sai ce suratul nisa'i suratul nisa'i suran mata wata rana muna aji makaranta a jami'a malam da ya nufi ce to ai Allah ya ce suratul nisa'i gashi Allah ya kawo surar suran mata mana an daraja an karrama mata kenan biye da maza babu suratul rijali sai ce ai duk surorin alqur'ani in ka kira suratul nisa'i sauran duka sun zama suratul rijali بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عباس عبد الله بن عباس يستنكف yastakbiru yastankifu yastakbiru inda yake wa man yastankif an ibada ai wa man yastakbir duk wanda ya girman kai daga bakan Allah madaukakin sarki qiwama yake inda yake wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama kada ku ba wawaye dukiyarku da Allah ya sa dukiyar ita ce ce tafiyar kuke tsayar da rayuwar ku ce tafiyar da ita ma'ana dukiya tana da daraja ba za a barna ta ba ba za a wulakanta ta ba ba za a kaskantar da ita ko ka san dukiya na daraja ko in za ka in baka san dukiya na daraja baka je sai kan mutum ba shi zance a taro izai. <laughs> ba zan sa sai ko cikin zuciya mutum mai mutunci izan ya talauta a mai je mugun da ba gaskiya ba haka bane min ma'ai lahunna sabila أي فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا shine yake ai arrajul da yanda hukunci yake in mace ta yi zina aka kama ta sai a daure ta gida ba ta fita har sosai Allah ya kawo sabon hukunci in ba ta yi aure ba a yi mata bulala in kuma ta yi aure a jefe ta yake yani arrajma bisaybi wal jald wal jalla bil wa qala ghayruhu yace to yana imamu bukhari yana karbo fassarar ayoyi wurin mutane ne da ya fadi wannan akwai wurin malami su da ya karbo da yake wannan magana da ke zuwa wurin wani malami ne daban kada ya ci gaba da shi ka tsammanin wancan malami ne sai wa qala ghayruhu ai wa qala ghayru ibn qala ghayru ibn abbas wani abdullahi dan abbas yake masna wa thulatha wa ruba'a ya'ni inda Allah sun sake ce banki huma saba lakum minan nisa'i ku auri abinda kuke so na daga mata masna wa sulasa wa ruba'a abinda ya karkata mako na daga mata ko biyu ko uku uku ko hudu ashe asali cikin aure ne biyu ko uku ko hudu yaushe za a yi dai wa in khiftum Allah ta ta'dilu wahid a ji aure dai punishment ne eh, ma'ana ladabtarwa ne in ba ka son yin in ba za ka iya yin adalci ba ka hakura da ɗaya. hakan nan kana jin zafi yani isnataini wa salatan wa arba'an shine sai ce wala tujawizul arabu ruba'a yace a ka'idan maganar larabci zaka sai masna wa thulatha wa ruba'a sai ce galibi laraba ba zai ce kuma sun sudasan har zuwa ashar ma'ana yadda ka'ida take a ka'idan larabci ta ce masna masna yayi daidai thulatha ruba'a yayi daidai daga nan aka ce lissafin su kan wannan siga ya kare ba za su ce kuma su sudasa ba wani suka ce a'a ana fada babu kuma babu yace wani babu وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى in kuna gudun kada ku yi ku kasa yin adalci a cikin marayu ثم إلى معنى والنمغنى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أكتنا عائشة الله كرمت ذات أن رجلا يتي ونمسك kanat lahu yatima yana da wata marainiya a hannunsa fanakaha sai ya aure ta wa kana laha azkum ya kasance kuma tana da gonan dabino wa kana yumsikuha alaihi sai zamana ya aure ta ne ba dan yana son ta ko kaunarta sai dai saboda wancan dukiyar wa lam yakul laha min nafsihi shay'un ya yi mata wani abin da ya kamata فنزلت فيه سي sai Allah ya وإن da aya wa في اليتامى أحسبه كو أحسبه حسب يحسب ko يحسب ko hasiba يقول hasiba يحسب hasiba zaka يسئل sai hasiba يحسب ala يفعل kada yake tace ina tsammanin cewa yayi كانت شريكته في ذلك العبد دازم وفي ماله دازم أبوك أبوك يتاري سفي أتوى النغور الدبينو أتوكما أتكندوس يرسل shine wannan hasiba yace wajhani fihi min hub ma'a wa ghirka wa hir kan ba isa zuwa karshe ma'ana wa'annan fi'ili duka zaka yace fa'ila yaf'ilu fa'ila yaf'alu wani malami a cikin tasrifi kenan ya kawo nazari قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه عن قول الله تعالى urwatu dan zubair ya je tambayina na aisha ina ma'anar fadar Allah madaukin sarki wa in khiftum Allah tufsitu fil yatama ina ma'anar fadar Allah madaukin sarki wa in khiftum Allah فقالت سيتشي يا ابن أختي يا كيدا أرواتا هذه اليتيمة إتي ولن آتي مرينيا تكون في حجر وليها تزمو كركش ولولد كي كلاد عن أمرنتا تشركه في ماله تنا شي تنا شاء السندوكيرتا ويعجبه مالها وجمالها shi kuma wannan da ke tafiyar da al'amarinsa wannan marainiyan tana da dukiya kuma kyakkyawa ce فيريد وليها an yi بغير أن يقسط في ha. sai ya zama shi da ke kula da al'amarinsa ya ga wannan marainiya da ke hannunsa kyakkyawa ce kuma mai dukiya ce ta mallaki dukiya ta gaji dukiya sai kaga yana son ya aure ta amma da yake karkashin kulawarsa take ba zai so ya ba ta sadaki da zai dace da irin kamanta ba da kanta da darajarsa ba da hannunsa take sai ga yana son ya aure ta amma ba da cewa ba da zimman zai ba ta sadakin da ta dace ba fa ya mithla ma yutiya ghayruhu alhalin sai ko da wannan sai zo zai aure ta zai ba ta sadaki cikakken sadaki fanhu an an yanke hukunna shine aka hana su in kana da marainiya a hannunka tana da kyau tana da zuciya tana sha'awar ka aure ta kada ka dauki daman cewa kai ce da iko akan ta ka aure ta ba da ka ba ta sadakin da ya dace ba aka ce ka kyale ta ka je ka auri wata ka je wata unguwan ka nemi yar su ka gani za su kyale ka ba su sadaki ka ita kuma ka kyale ta mai son ta mai hali ya zo ya aure ta ya ba ta sadakin da ta dace illa an yuqtulahunna amma dai ba hana ba in zaka yi adalci ka da ita wannan ya kyakkyawa ce tana da dukiya a kalli ta ai ire ire iren ta kamannin ta sa'o'in ta nawa ne sadakin su dubu hamsin ne dubu ɗari ne dubu goma ne sai ka ba ta abin da ya dace amma ta isa a ta dubu hamsin ka ce idan ka fi karfin ta sai dubu uku ko dubu ko dubu biyar ai ka zalunce ta ko wa yablughu lahunna a'la sunnatihinna to ba su cikakken sadaki fi sadaki fa umiru an yankihu ma saba lahum min an-nisa'i siwa hunna shine aka ce to in ba za ku iya yin adalci ku tarin ta ku ba ta sadakin ya dace ba ku je ku nemi ka je ka nemi wata mata ka je ka aure ta ka gani قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية تتي أي متاني سنتم بيمن زم الله صلى الله عليه وسلم باين فقوانا آية فأنزل الله سي الله يتوكد ويستفتونك في النساء سنة تنبيرك suna yi masa fatawa dangane da mata qalat aishatu wa qaulillah wa qaulullah ta'ala fi ayatin ukhra wa targhabuna an tankihuhunna raghbatu ahadikum an yatimati yace ma'anan wa targhabuna an tankihuhunna shine kuna son ku aure su tana eh, marainiya da za ta kasance karkashin kulawanka kayan abdu ne kyakkyawa mai dukiya ko kuma mummuna talaka suka ce in ka kyata mai dukiya sai kaga yana son ya aure ta ba ya son ya ba wani ba ya son wani ya aure ta amma kuma ba zai ji tsoron Allah ba ta sadakin da ta dace ba amma in mummuna ce kuma ba ta da komai shi ba zai taba sha'awar ya aure ta ba Allah Allah yake wani zai dauka an ya kimatihi hina takunu qalilatal mali wal jamal in ta zama mummuna ba ba kuɗi kenan ko kalat da kun ji waka wannan mai waka da yana talauci da kun da wakan da yayi matsaya mace in yar talaka ce ko mace in talaka ce ko mutum in talaka ne ko dan talaka ne sai kai mamaki mana duk sifar da mace ke da shi yana da kyau in talaka ce sai zama ta muni wai in kai fara ta kyau sai sai faran ya yi yawa kamar zabiya in ma ta yi kyau sai wuciriya ta ce wani irin haƙori ke nan da tsinye sai ka ce kujiya eh? Eh? wannan waka ya talauci mutum ne ba shi mai gizo ai wannan hadda ce ta fi shekara arba'in da kyar na iya na kawo baiki nawa a ciki wani ɗan daga gahadan ke ya zo na ce ai wannan waga ni na manta yake ab wannan mutum ya girma fa 1918 aka haife amma muka zauna wallahi muna yana bani labarin gana abin da ya faru kuma shi tun lokacin kaza kaza shekara 60 kamar yanzu yanzu sai ya baka labarin sarkin farkon sarkin hausawa wani kaza ga abin da aka kira shi to wani kaza ka san da shi da aka je ingila sarauniya ingila sai da ta bada eh, ma'ana ta tambari na zinariya sai da aka yi kaza sai da aka yi to da sa asa wa'anna da duk wanda yake kuma wanda yake kuma duk sai hada shi da talauci mutum ne baki mai gido da doro da tozo da hannakiya idan ya kama yaro eh, haka yake zo har a zuwa karshe to a lokacin da yake yana magana kan uwar talaka ake ga ta da jiki kaza kaza kaza kaza kamar ruciya kamar kiji da wai su kifaye ne masu karin za ce kamar ta kamar kaza eh, haka ne ko wai ne ci shi na nan ya fada zai ce sai ce a a fa mun kiya in ya fada abu sai kariya in ya fadi gaskiya sai to mun kiya ba za mu saurare ka ba dan kai talaka ne قالت تنقله أن ينكه عمن رجبه في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالكسفين في من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال إن شاء الله تعالى نسمع جزا تزدهي إملاء المال da halkaku amma sakwatanci ne mutum mai متمي idan ya talauta su maishe shi mugun da ba gaskiya kuma yake ji ala su kwadan ne a akan gaskiya tai su ce masa a'a fa mumun kiya akan gaskiya tai ba fasta ta kudin ba ce masa a'a fa mumun kiya babu yake wani babu ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم yake wanda yake tafiyar da al'amarin marayu in kaman kana fakira in mabukaci ne fakir shine mai bukata mabukaci akwai bambanci tsakanin talaka da talau ko babu menene talaka bambanci eh ah, ah, ah, wanda ba shi da komai ba mutum ya ce ne shi ne mai bukata ke talaka abinda ake ce ma talaka duk wanda ke kasar kano talakan wane ne sarki kano har gwamna sarki kano ba haka ba ne wane kaza miliyoniya ne a cikin kano amma talakan wane ne to a aje talaka wanda ba sarki ba ce. ba haka ba ne

Wala taku lu'uwar isra'afan ya ke kada ku ci dukiyar marayu don ɓarna waɗidaran anyi na tsaro kafin su girma. A atadna, ai a adadna, ab al'amina a tsari mun tanadar. Kala haddasa ni Kala akwai farashin Abdullahi bin kala haddasa na An adi ni, an a'ijata, Rabi'u ta'ala an ha, ki ta'ala. A cikin fadar Allah maɗaukacin sarki, wa mun kala ganiyan yan fal, in ka zamo wanda duk ya kasance mawadaci ne yana kula da al'amarin marayu aka ce falyasa fi ya kame yayi kakuri wa man kana faqira wanda ya zamo mai bukata ma'ana faqiri shine mai bukata mai bukata ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ai ku ne mabukata zuwa ga Allah mun gane ko dan kowane ne kai kana bukata zuwa ga Allah shi kadai ne mawadacin sarki don akwai bambanci tsakanin wadatar Allah da wadatar ka kai dan adam kai mawadaci ne da kuɗi yau in babu kuɗi ka zamo me kai mai mulki ne da jama'ar da ke bin kan sun jawaye ka zamo me kai mai kaza ne duk abin da kake da wadatar ki ba zatin ka bane wani abu ne ya shigo maka in babu shi ka rasa dan da kana nan babu amma Allah madaukakin sarki wadatar sa zati ba za a taba cewa yau Allah ba maudaci bane ba za a taba cewa Allah ya taba zamowa ba maudaci ba yasa wadatar Allah zatiya ce amma kai wadatar ka sai un aridu wa sawfa yazulu wa man kana faqiran ai wanda ya zama mabukaci falyakul bil ma'ruf ya ci da ma'rufi annaha nazalat fi mal al yatim wannan aya ta sauko ne a cikin kula da dukiyar marayu idza kana faqiran in yana in ne kula da dukiyar mai bukata ne annahu yaqulu minhu makana qiyadihi alayhi bi ma'ruf eh gargwadan kulawa da dukiyar da kake da wahalar da kake shari'a ta baka izini ka ciki amma da ma'rufi kada ai farna in naira goma za ta isa inda tun naira goma zai ishe ka kada ka tsira naira goma sha biyar ko naira babu yace wani babu wa idha hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin Allah madaukin sarki ce in aka zo raba gado mutum ya mutu ya bar dukiya masu indin yawa za a zo a raba ma magadansa to za ka ga danginsa na kusa da shi waɗanda ba su da gado a ciki za su zo suna zaune suna kallo suna haɗiyan yawo a raba gado a ce wani sai eh, ga ɗauki miliyan kaza wani ta ɗauki gida kaza ba su da rabo a ciki suna zaune suna kallo wannan ya ja wannan ya ja sai su ne sai ga rinka ya yawo su rinka jin yayan to shine sai Allah ya kace wannan wutar yace sai ayi masa ayi masa dan yafi a dan yafa musu a dai wani abu ciki a dan ba su ga ana musu magana ma zance ne kyau Allah dauke sarki shine yake abin da ya ga dama ya ba an gode kaza kaza kuma gashi wannan aje ayi kaza ga dan dubu mai tan aje ayi kaza aje ayi kaza amma haka kawai su zo suna zaune dan uwansu ne Allah ne bai tsaga wannan rago ya ba su ba suna kallo da ƴaƴa da mata da aba wannan miliyan biyu wannan miliyan ɗaya wannan dubu suna zaune suna kallo su zo salon ado su koma haka ne sai aka ce kohun min ku ɗauki cikin wannan gadon wani abu to mika musu saboda me a zauna lafiya wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa musu magana mai daɗi ba wanda ke son yaga ana rabon kudi yana kallo ya tashi kakkabe rigar da za shi da haka nan ba daɗi talauci ba shi da kyau ba shi da daɗi قال حدثنا احمد بن حميد قال اخبرنا عبيد الله الاجزعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah kara masa da yake wa idza hadara al-qismata ulul qurba yace in makusantan mamacin suka halarci wurin rabon gado wal yatama da marayu wal masakini da miskinai Kala, sai ibnu abbas yake hiya muhkamatu wa laysat bi mansuha yake wannan aya muhkama ne tana aiki garan da kan ba ta ce ta ba so ce ta ba Da ba ahu sa'id an ibn abbas babu yace wani babu yusikumullahu fi auladikum Allah ina yi muku wasiki a cikin ƴaƴanku قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال انكر ولد سيدنا جابر الله يجدك عاد للنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu suka zo su min dubiya suka zo su gaida ni a cikin kabilan Bani Salima ma halin kasancewarsu suna tafiya su biyu فوجدني النبي sallallahu alaihi عليه وسلم لا أعقل da manzo Allah ya zai same ni Jabir fada da manzo Allah ya zai same ni sai same ni ina cikin wani hali ba na hankaltar abin da nake ciki wani abu ya same ni fada bima'i sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku kawo ruwa da aka kawo ruwa sai manzon Allah yayi alwala fatawazza minhu ay fatawazza min alma'i sai yayi alwala daga ruwan kuma rasha alayya sa'annan ya fesa min ruwa to sai malamai suka yi sabari, wani ruwa manzon Allah ya zuba majabir ya farfado da aka nemo ruwa cikin buta ko bokiti da ya alwala sauran rago ne ya zuba masa ko ko a'a alwalar da ya wanda ya wanke gabobinsa masu tsarki aka tara cikin tasa ko wani aka zuba masa wani suka ce ruwan da ya ragu wani suka ce a'a akwai hujja da ke dalili da ke nuna cewa a'a ruwan alwalan ruwan da manzon Allah yi alwalan suka wanke gabobinsa sai aka ɗeba aka zuba ma Jabir sai ya farfado ثم رش علي فأفقت فقلت yace da na farfado mahallin shahid kenan in ba ka wanda ya hada wannan da tibbu da jinya sai da na farfado sai na ce ma amurni an asna fi mali ya rasulullahi ya manzo Allah Allah da dukiya me kake ganin zan yi da dukiya ta me kake umurta ta da umurta fa nazalat fi ayatin ka yutikumullahu fi auladikum للذكر مثل حد الأنثيين باب يسوى الباب ولكم نصف ما ترك أزواجكم أي kuna da rabin abin da matanku suka mutu suka bari mutum yana da mace tara su ba su da ƴaƴa sai a raba dukiyarta biyu a baki rabi in kuma tana da ƴaƴa sai a raba hudu a baki rubu'i ko amma mace in tana da mijinta ba su da ƴaƴa za ta dauki ne rubu'i in suna da ƴaƴa za ta tashi zuwa ina sumuni قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين يتي دوكيا دا يا كسانتي ما لا يأكي غدا وصية كما ما إياي فنسخ الله من ذلك ما أحب sai Allah ya tashi wancan hukunci yadda ya ga dama faja'ala lil zakari mithlu hadhihi al-unsayayn sai ya sanya maza za su dauki namiji ɗaya zai dauki rabon mace biyu وجعل للأبوين لكل واحد منهما الثلث wa sulusu sai ya sa iyayen wani lokaci suna cin sulusi wani lokaci suna cin sulusi waje ala lil mar'ati sumun war rubu ya yanke ma mace wani lokaci za ta za ta dauki daya bisa hudu wani lokaci za ta dauki daya bisa takwas wani zauji a shatru wa namiji kuma matarsa ta rasu akwai hali da zai ɗauki rabin dukiyarta akwai hali da zai ɗauki ɗaya bisa hudu ko babu yace la yahillu lakum an tarithu nisaa karha bai halatta ba ku gaji mata a cikin filin ina nan wannan magana shine sai wa yuzkaru an ibn abbas ana ambatowa daga ibn abbas yana cewa la ta'buluhunna kada ku la takfaruhunna kada ku tilasta musu ka sake ta amma kuma ba ka son ta kai aure ko koyar da suke yi da kuma na da mace in ya mutu ya batta to ba ta da 'yancin kanta danginsa wannan mijin da ya mutu dangin su ke da iko a kanta in wani ya ga dama a cikin su ya aure ta in ba su ga dama su aure ta ba su rike ta haka nan ba ta aure har ta mutu ko ko sai in sun ga dama su aurar da ita to shine aka canza wannan aka ce wala hunna kada ku yi musu al'adlu al'adlu shine asila a hana mace aure huban innahu kana huban ay isman laysi ta'ulu zalika adna alla ta'ulu ay tamilu kada ku karkata nihlatan wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ay al ku ba su sadakin su ku ba su sadakin قال حدثنا محمد بن قاتل قال حدثنا أصوات بن محمد قال حدثنا الشيباني عن إكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا هذه هي نداءات الإيمان وإن سؤالك في مكراية كراية الإيمان ذاك يبين القرآن باكئة باكي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين na duk baki ɗaya ka tattara su kaga bayan kowace kira da aka ce ya ayyuhal ladina amanu me Allah ya bayar a wajen me ya fada me ya hani don Abdullahi da Masud ya duk sa'an da kaji Allah ya ayyuhal ladina amanu ka bada aran kunnenka ko wani alheri za a fada maka ko wani sharri za a nuna maka kauce la yahillu lakum an tarithu nisaa karha bai halarta ku tilasta ku ku gaji mata ala tilas ba wala ta'dhuluhunna kada ku tilasta mutu, ku nuna musu tahariya litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna dan ku kwace wa'an abubuwan da kuka basu. su قال yace kanu idza mata ar-rajul yace sun kasance laraba sun kasance in mutum ya mutu kana ya awliya'uhu ahqqa bi imra'atihi Mutanensa. su ne suka fi cancanta sun ke da haƙƙi kan matar tasa in akwai wanda ke son ta ya aura ya aure ta in ba mai bukatar ta ya aura sai su rike ta haka nan tana a zaune sun hana ta yin aure in sha a zawaje ha wa in sha zawaju ha in sun ga dama aurar da ita ma wani sun ga dama su batta wa in sha u lam yuzawwijuha fa hum ahaqqu biha min ahliha a lokacin su sun fi iko akan ta fiye da eh, danginta fa nazalat hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da aya ya tare wannan fi zalika aka tabbatar da cewa in mijinta ya mutu tana da yancin ta yi idda a gidanta ko gidan mijinta zai ta yi idda in ta ga dama ta gama ta kaba ta gama iddanta ta gaba wanda ta ga dama za ta aura ta aura dangin miji sai dai in kana miji ko wani miji ko wani kawun miji ko wane ne ko kana miji ko wani miji za su yi aurenta in suna su ko wani cikin family in ko ba sa son ba wanda ke son ta a ciki sai kyale a kyale ta zai ta yi aure babu qaulihi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki wani li kullin ja'alna mawaliya ai kowa Allah ya sanya masa magada wanda za su gaje shi min ma tarakal walidani daga abin da iyaye suka bari wal akrabuna da dangi mawaliya ai auliya a warasa ai waɗanda za su gaje masu gado wa qala ma'amaru ma'amaru yace auliya a mawali wa auliya warasa yace akwai waliye majalisin al'amari na mawali akwai ana fadar kuma auliya a magada ma'ana kalimatul waliyi yana daukan ma'ana sun fi goma sha ba ya ce wala'u itaqatin wa wala'u hilfin wa wala'u islamin ka mislil ju'us haka sun yi ya faɗa ku yace alwala'u ya kasu kashi wala'u itaqatin wa wala'u hilfin wa wala'u islamin ka mislil ju'us wala'u itaqatin maulanka da kai ka sai bawa ka ƴanta shi ya zama maulanka kai ma ka zama maulansa shine wala'u itaqatin wa wala'u hilfin da maula na kawance da aka kulla kawance tsakanin kabila kaza da kabila kaza suka kulla kawance tsakaninsu yarjejeniya unguwa kaza da unguwa kaza mun kulla yarjejeniya tsakaninmu kowane da a cikin unguwancan ya zama maula ne na wa'annan kowane da nan ya zama maula ne na wancan a dalil akan haka duk wanda ya kawo muna hari za ku kawo gudunmuwa duk wanda ya kawo muku hari za mu kawo gudunmuwa to wannan kowanne ya zama wala hilfin kenan to shine imamu malik kakanninsa aka kulla wala shi shine ake ce mishi maula ba wai maula ne na wai bauta ba imamu malik tun daga kakanninsa hakkansa babu wanda wani abu aikin bauta aikin bauta ya sa kansa sa'annan wala'u islamin wa wala'i na musulunci ka misal ju'usi kaman uban shekul bukhari muhammad bukhari ka ju'usi wanda ka je ka musuluntar da shi ka zama maulansa ya zama maulansa mun gane ko maula za a ce ma dan uwanka abokinka masoyinka bawanka ne duk laraba suna ce da shi maula kamar da imam bukhari zai kawo to amma muhammad bin ishaq sai dauki wata dama ya dan so ya ci mutuncin imam malik kadan sai ce ana cewa imam malik ibn anas ibn kaza al-asbahi an mana maula al-asbahi wala'an kabilan da kabilan bani asba suka kulla ne kawance tsakanin yarjejeniya tsakanin yasa ake ce da shi al-asbahi wala'an to da Muhammad ibn Ishaq ya zo dama duk sa'an da aka ce mutane kusan shekaru su daya zamanin su daya cikin kasuwanci ne ko cikin ilimi ko cikin menene sai kaga hasada ta shiga to imamu ma akwai Muhammad ibn Ishaq sahibul mazazi shi ma babban malami ne kuma ga imamu Malik to kuma imamu Malik ya take kowa a Madina a lokacin har suka ce la yufta wa malikum fil madina ai matukan imamu maliku na madina shine zamo karin magana sai ka ji ai la yufta wa malikum fil madina ai ba ya ba zai taba yiwa wani yayi fatawa alhali kasancewa imam malik na cikin madina mun gane ko to amma da ya fushi sai a atuni bi ilmil maula ku kawo min ilimin wannan maula in fayyace muku kudurahu wa kudurahu zan fayyace muku masu kyau da mara kyau to sai yayi islakin maula din kamar ana nufin imamu malik bawa amma imamu malik da ke sa zaka ji ce al-asbahi wala kabilan bani asbah amma ba asalin ba asalin su bane wala su ma wayancan kabilu sai a ce da su hiliyar wala'a, kabilar imam malik an gane ko والذين عقدت ايمانكم اي وان كوكا كلا سويكي كو يرجيجيرا تسكانكم هو مولى اليمين سونه شيني ake cewa maula na kulla yarjejeniya wa huwa al-halim shine nake muku wala hinki والمولى ايضا ابن العم لا رباوة دم بفر كتيك تميش مولا كما يسمك مولا والمولى المنعم الموثق المولى كما انا تيما وندي انت باوة wal maula al muqtab bawan da aka yanta shi ma ana ce da shi maula wal al sarkin garinku ana ce da shi ku ce maulaya Shi ne ku ai shugaban sarkinku, wanda yake muku alheri wanda yake kula da sha'anin ku duk ana ce da shi maula wal maula maulan fi akwai kuma maulanka wanda yake a cikin addinin musulunci قال حدثنا قال حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا ابو اسامه عن ادريس عن طلحه بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتي عن كربو عبد الله بن عباس الله كرم سيدنا ولكل جعلنا مواليا a fassara wannan ayat ce qala warasata ai magada wallazina aqadat aymanukum da waɗanda kuka kulla eh, yarjejeniya tsakaninku yace kana almuhajiruna yace a lokacin da aka yi hijira zuwa Madina manzo Allah ya kulla yan uwantaka tsakanin mutanen muhajirai da lansarawa sai ya zamana duk wanda manzon Allah ya kulle ɗan uwantaka tsakanin kai da shi in ya mutu kai za su gaje shi makusantarsa ba za su gaje shi ba lamma qadimul madinata yarifu al ansariya duna zawir rahimihi lil uquwati lil uquwati allati akhadha nabi sallallahu alaihi wasallam bainahum falamma nazalat da Allah ya saukar da aya wani kullum ja'alna mawaliya ai kowa Allah ya sanya masa wani ya sa wanda zai gaje shi nusihat sai aka soke wancan hukuncin na yan uwantakan manzo Allah ya kulla tsakanin su har suna gadan juna din sai aka shafe wannan hukunci kuma qala fa anna sayyidi wallazina aqadat aymanukum min an-nasr yace wanda kuka kulla yarjejeniya da sai ma juna war rifada da taimaka ma juna dai wan nasiha da nasiha wa qad dhahaba al-mirasu wa yusi daga yanzu duk wanda kuka kulla yarjejeniya yan uwantaka da yarjejeniya babu gado tsakani sai dai kana so sai kai masa wasiki ka ce a dan bashi wani abu kadan lokacin ya cika ko to Allah madaukakin sarki muna roƙonka dan girman zatinka muna tawassuli da imani da da kai da imani da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunar da muke Allah a shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu wanda za mu iya Allah duk abin da ya karfin mu Allah ka imana Allah duk abin da ba za mu iya ba Allah duk abin da muke bukata ya mu Allah ka hadina bi wa tawallana bi man wa barik lana fi ma wa qina عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبة مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين